gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. thank you A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 11 ga watan Yuli na shekarar 2019. za mu yi magana ne akan ranar yawan al'umma ta duniya shin yana kalubalantar gaban al'umma matsalar ba zancen adadin jama'a ba ne akwai lafiyar akwai gurin aikin illa a wannan lokacin mun fi karfafa ba da hukuma ko kuma ce horon ma'aikata ta lafiya kamar su midwife nurses da kuma doktoci. kusan yau ce ranar yawa ko jimlar mutane ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 11 ga watan yulin kowace shekara kuma kin san ƙasar najeriya tana cikin ƙasashen duniya da ta fi yawan jama'a haka ne akan haka ne ma wakiliyar sashen hausa madina dauda ta tattauna mana da ma'aikaciyar majalisar ɗinkin duniya ɓangaren masu kula da jimillar jama'a fara da hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana da ma'aikaciyar Majalisar Ɗinkin Duniya bangaren masu kula da jimlar jama'a. Hajiya barin baki dama ki gabatar min da kanki. Sunana Hajiya Kori Habib, ma'aikaciyar Majalisar Ɗinkin Duniya masu kula da jimlar jama'a UNFPA. Mm. Kuma ke ce jami'ar hulɗa da al'umma ko kuma manema labarai na wannan ma'aikata ko? to yanzu kuna bikin cika shekaru hamsin da kafuwa a duniya baki daya kun shekara wajen 45 kuna wa najeriya ɗaya cikin ƙasashen nahiyar afirka hidima to a ina za ki ce kun cimma najeriya ne a ɓangaren ƙayyade iyali ko kuma lafiyan mata masu juna biyu ko kuma wajen haihuwansu to kin san a kwana a tashi abu da yawa ya faru sauyi da yawa ya shigo a kasafin gaskiya lokacin da ma'aikatanmu ta fara aiki a nan matsalar ba zancen adadin jama'a ba ne akwai lafiyar akwai wurin aikin illa a wannan lokacin mun fi karfafa ba da hukuma ko kuma ce horon ma'aikata ta lafiya kamar su midwife nurses da kuma doktoci mukan koya musu wa'yansu salo da ake na tsaro na lafiyar jiki to shi muka fi karfafa a wani sa'i kuma akwai kayayyaki kaman idan mace ta je nakuda ta fara jini na guduwa a jikinta da sauransu da kuma irin farfadiyar nan da ake ce da shi kalamziya da muka zo muka gane cewa da e yawancin mata da ke zuwa da suke da irin wa'annan matsala ne babba sai zama na bari muka shigo da wayansu kayayyaki da ake ce da su anti-shock garment riguna ne kamar jamfa ta roba idan mace na da ciki ya zama na eh an ga ta fara wannan jini da menene ya fara gudana a jikinta sai maza a sauri a saka mata wannan rigar to sai ya zama na zai tsayar kuma ta aihu lafiya da muka gane wannan duk yawancin asibiti da muka san muna aiki a ciki sai da muka dinga rarraba musu wannan rigunan da kuma aka koya ma'aikatan gurin su midwife din yadda ya kamata su dinga amfani da shi wato wannan riga da kuka bada mm. tana hana wannan ciwon farfadiyan ne ga mai ciki shi na ciwon farfadiyan allura ne daga an ga sun fara shi sai ka ga an ɗauko alluran an yi musu yawanci sai ya daina sai ya zamana cewa da kamar yadda zaki ce ruwan sama ne ya ɗauke mata masu ciwon uh, eclampsia da muka gane cewa da suna da shi sai a wuraren su kai yawanci ma dai arewan mu zan ce gaba daya mm. to duk sai ya zama na cewa da mun fara sayan wannan magungunan daga kasashen waje muna shigo da shi ana babbawa duk asibitin da kuma mun koyar da cewa da eh duk mata masu shi an koya wa su midwife da nurses din yadda za su yi amfani da shi to a wannan ba an ci nasara a babba ba karami ba a wannan lokacin sai matsalar cutar yoyon fitsari cutar yoyon fitsari kin san sanadiyan fito da shi shine abu guda ɗaya wa'yansu za su ce yarinya karama in aka mata aure ba ta cika ba ta bai kauri ko ya kai ga matsayin ta aihu lafiya ba domin kankantarta sai ka ga ta zo ta yi ciki in ta zo aihuwa naƙuda ya zama mata matsala ɗa ki fitowa da sauransu to sai ta zo ta kama cutar yoyon fitsari ɗaya kenan biyu cutar yoyon fitsari an ce in ma ba wannan ne ke kawowa ba matanmu da suke karkara da suke zaune fito kama sai ka tambayi izinin miji watakila kuma shi ya je noma ya je kasuwanci da sauransu ciwo ya kama ka bayan shi madalla naƙuda a jagwalgwale ana yin shi kwana ɗaya kwana biyu kafin a tsira a je ga wannan kankananan eh, primary health center din sai ka ga mace ta kamu da cutar yoyon fitsari dan kuma ya zama na barai na ukun illan shi ne a ce ma mata ta samu wani wanda ya bata izini ko wata ta raka ta an je ga wannan health center din babu kwararriyar ma'aikaciya a gurin wanda za ta karbi gozaman wannan cikin da su nurses din to sai a ce bari a ba da referral a ɗauke daga nan a mayar da su babban asibiti general kenan inda za a ce akwai doktocin da za a tarar kafin a je can a garzaya an ce mai tsawo yawa an ɗauki kwana ɗaya kwana biyu in an je can ɗin kuma kafin doktocin su ce sun karɓa domin yanayin yadda take ɗin hmm. sai kaga an zo mata ta zo ta an fitar da ɗan ba rai ta kamu da cutar yoyon fitsari wannan matsala ne da muke da shi har zuwa yanzu kuma ba a iya magance shi gaba ɗaya ba hmm. to kin gani wannan da muka zo shi ma muka ce to wai ba mu da kwararrun doktoci ne da za a koya ma yadda za su yi su gyaran mata masu yoyon fitsarin da domin wayansu su suna yoyon fitsarin kuma suna na kashi ma duk a lokaci ɗaya muka zo da doktoci suka koya namu doktocin sai muka ce to a mai da shi rotin gyara a asibitin ya zama na cewa da ko da so ɗaya ne a sati a dinga gyara domin ana da su da yawa mata masu yoyon fitsarin to wannan ma babban nasara ne da zan ce a cikin tafiyar mu da muke yi mun samu a najeriya an yi gyaran an yi gyaran an yi gyaran unfpa din ta taimaka akala ni da sani na an gyara mata fiye da dubu goma sha hudu ko goma sha biyar a wannan aiki da wannan lokaci da na zauna da kuma har yanzu ba a daina ba za a ci gaba domin na san cewa da a bauchi sati mai zuwan nan zamu je ana so a yi pool wato a taro su a musu gyara lokaci daya wa'anda ke da cutar yoyon fitsari to irin wannan abubuwan nasara ne babba guda daya a yanzu kuma abin da UNFPA take tunani shine tazaran aihuwa ba a ce mata karsa aihu ba amma ya zama na cewa da mace tana da yanci na jikinta ta za ta ce e eh, ina haifi ɗaɗe bari in dan ba da rata kaɗan in dan huta in sarara domin shi cikin na fa magayi ne yau ka aihu ka fito da jini jibi ka aihu gata macen da take da shekara 24 sai kaga ta zama kamar arba'in. don babu wannan huta da jiki ya sake gina kanshi jini ya sake koma jiki yo koma me kake yi inda yau ka yi shi gobe ka yi shi ai jibi dole ka nemi huta a kanshi. to shine muke cewa wurinmu muna shigo da magunguna iri da yawa ga macen da ita ta kosa ita sai ta yi amma ba ta son mijinta ba zai ba ta sarari ba ko ita ma ba ta san ma zafin kanta ba kaga za ta iya cewa a sa mata ko implanom din nan da ake saka a hannu za ta samu ratan shekara daya in ma karatu take so ta je in ma sana'a take so ta koya in ma wani abin da za ta yi shekara ɗaya dai ta daɗa dan rata din murmurewa mm, ta murmure kafin ta yi wani cikin sai ta je a sake cire shi kin ga ɗaya kenan in ma na kwayoyin ne in ma kwanoyin ma kuma aka gwada aka ce a ah, shi bai karbe ta ba sai wancan ta yi kowanne wanda take so muna shigo da magani irin kamar yanzu misali in aka yi fyaɗe in lokacin bai wuce sa'o'i saba'in da biyu ba in wanda suka yi mata fyaɗen kuma watakila suna da cutan kanjamau in aka ɗauki maganin nan a lokaci ɗaya aka ce ta sha to ba zai kamu kanjaban nan ba za ta kamu ba ba ta kamu ba muna da wannan kuma muna ta bayarwa amma sai an tabbatar cewa da e fyaɗe aka yi mata an yi mata wannan gwaji din sai a mata ya rage gare ta za ta yi amfani da shi ba ta yi ba amma ba wanda yake so ya kamu da cutan kanjamau to kin ga ta wannan mun yi nesa yanzu akwai 'yan mata da ya dace su je makaranta ko kuma suna makarantar aka katsar musu da karatu suka dawo sai muka ce ya kamata a yiwo musu hanyar da za su dinga koyan dan sana'a ko dan wani abu to wannan akwai kudaden mutanen kanada da suka bamu ana yin shi a kaduna an ce a dada mikarwa a ba kamar jiha guda biyar ko shida borno na ciki bauchi na ciki eh, kano na ciki to kin ga wannan ma mun ce eh kungiya su kakkafu a fara tara 'yan matan da su suke so su natsu su koyi sana'a su dan koyi yadda ma ake magana turanci in sun ga dama to borno kano bauchi mm. ai da saura ko ah, na ga jihohi uku kawai kika faɗi da borno da kano da bauchi kaduna ita ce headquarters yanzu ma suna da wurin kinga da sokoto da kebbi a yanzu su ne ake cewa pilot project din da aka ba kuɗin da muke yi to banda wannan shi in kika dubi najeriya mu na yanzu kamar misali a wuraren mu na eh, jihar arewa mafi gabas sake ce da mu north east ko eh. yawa to arewa maso gabas arewa maso gabas fitinan hayaniyar wa'annan 'yan ta'adda din ya sa mata suna cikin matsala kala-kala za ka ga mace ba miji wanda kuma an kashe mijinta a gabanta za ga mace sun yi mata fyaɗe ne da sunan sun yi musu aure sun zo da ciki ko da ɗa ma ban da wannan za ga yara kankanana da suka fito ba yadda ba su da iyayen ba ma mai lura da su za ga wata a cikin wannan matsayin ma ta fito da ciki daga ita sai 'yan rigan jikinta to irin wa'annan mu a gurinmu sai mu ce eh meye ne bukatunsu a ranar da aka kawo su suna bukatar 'yan tufafi na rufe ciki. al'ada ga su wanda suke su ba da ciki da su ba suna yin al'ada dole a sa musu 'yar fakitin da zai zama na cewa da 'yar eh, audigan nan da na tare eh, al'ada 'yar kamfai da za su hada da shi 'yar sabulun shafawa ko kuma wancan sabulun wanka da 'yar sabulun eh, mai na shafawa da irin wannan dai dan na cewa jama'a ba sai ka ce wannan ma ba za ka iya samun shi ba kafin 'yan agaji su so to wannan muna nan da su da su bargo da zani muna nan da su a nan na a nan na a nan na duk matan da aka ce eh, an kwaso su daga zambisa forest ko ma daga ina ne dai aka zo da su sojojin suka ce ga sunan kowanne sai mu ba su ɗaya da bokati da yar kofi na shan ruwa da yar plate da ko ma abinci ake rabo dai su zama na za su iya zuwa kicin ɗan an sa musu to wannan tallabi ne fa da muka fara tun ba yau kuma har yanzu ba daina ba don har yanzu ba a daina fito da mutane daga cikin jejikan nan na barra ba ana nan ana fito da su kuma suna fitowa a wahale to kin ga wannan ma abu ne daya da zan ce ko da gwamnati na yi dole jama'a sai sun sa hannu kafin a ce an ci nasarar shi to shine dama tambayar da zan miki na gaba shine tambayar da zan miki na gaba ita ce kuna yin wa'annan abubuwa duka a najeriya shekarun nan masu yawa kuma ana da gwamnati mm. to haɗin gwiwa kuke yi da gwamnati ito eh wato akwai wanda muke haɗin gwiwa da gwamnati kamar misali in ya zama na ta fannin taimakawa mata ne ministry wato ma'aikatar mata da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ah, mukan yi aiki tare da su da kud kuma su ma sukan kawo abin da ake ce a government counterpart contribution wato kamar asusun bika za mu ce musu ga iya jimlar da muke da shi wa wannan wurin kuma ku dan miƙo tallabin ku don mu tabbata mun yi abu da yawa ba kaɗan ba to amma za ki ga duk da muna hakan da su akwai lokacin da sai ka ga an kasa a ce a ai kasafin gwamnatin bata fito ba da sauransu amma mu ba za mu fasa aiki ba sai mu ce to a tura kuɗin inda ya dace ya je kafin nakun ya fito in ma ya fito ko bai fito ba ma dai mu san cewa da mun magance wasu abubuwa to irin shi ne irin matsala da muke da su amma kamar misalin sayan magunguna na tararren haihuwa gwamnatin tarayya takan ba da kuɗi sai dai wannan karin sun ce basu da kuɗi shi ma sun rage kuɗi da yawa to masu bukatan kuma suna da yawa cewa za mu yi ba za mu yi ba za mu yi iya gwargwado amma za mu ci gaba da roƙon gwamnati ta sa hannu don mu tabbata mun sa duk kowa da kowa macen da take bukata yaro magidanci da yake bukata matashi da yake bukata yarinya da ta balaga tana bukata ya zama nan suna da yancin su ce e. za su yi amfani da shi ba a fiɗa a jefar akwatami ko kuma a yi wani abin da bai dace ba to a halin da ake ciki yanzu mm. za ki ce an samu nasarar ragowar mace-macen mata a wurin haihuwa kenan eh an samu akwai ragowa amma ba mai yawa ba an samu ragowa domin ragowar kama daga shekara alif tara ne ko zance 2009 in kika dubi 2009 in kika dubi yanayin yadda mace-macen aihuwa ta ɗan ragu ta dan ragu kaɗan amma a najeriya yau 111 kowane garin allah ya waye mata suna mutuwa haka eh, mata 111 kwarai kwarai da gaske to idan ya zama na cewa da gwamnati ba ta sa kuɗi sosai ga lamarin asibitotinmu asibitotin ba manya-manya kamar wanda zaki ce national hospitals ba 'yan kankana na da ake kira primary health center wanda jama'a da ke iya tafiya masu anguwa suke iya leƙa an sa musu ƙwararren ma'aikaci an sa musu abubuwa da ya dace na taron aihuwa lafiya ba to matsala ba ta ƙare ba sai gwamnati ta kasance ta koya ma irin a ce loko-loko ana kiran midwives da nurses din ana koya musu training ana dada koyar musu da yake nan ba a sa musu kayayyakin aiki a wuraren nan kuma ya zama na cewa da midwives an tabbata sun je karkara sun fara aiki ba amfanin a samu kama a wurare lagos suna da yawa barkate. amma ba ka iya in ka tafi jalingo da kyar zaka iya samun mutum daya a cikin primary health center bai dace ba gwamnati in ma incentive da ma za ta basu dan wani kuɗi ne domin a tura su karkara su dinga taimaka mata su zauna lafiya da rayukansu kuma a kwace kan in suka zo aifuwa ya zama na za su iya haifar su iya taimaka matan karkara din su haihu lafiya shine abin bukata gwamnati ta san abin da za ta yi Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kammala jin hirar Madina da Hajiya Kori, mu shakata da wannan waƙar. taimakawa matan karkara din su lafiya shine abin bukata gwamnati ta san abin da za ta yi domin zamanin ya wuce ga cewa da har yanzu a najeriya a yadda kowace ƙasa ke tafiya yau ko ganan nan kaje kin san cewa da sun yi gaba to ya kamata mu ma gwamnati ta dan taimaka ta tausaya wa matan da suke can masu haihuwa domin a tabbata an sa dai kuɗi kasafin kuɗin na a ɗan daɗa shi neman ilimi da kuma lafiya babban muhimmi ne kuma ita ya mace karantar da ita fahimta ne kuma basira ne wa dukkanmu cewa da in ka sa yarka ya mace ta karasa karatu za ka ga cewa da in ma aure kai mata 'ya'yanta za su zama na daban ne suke da wanda bata yi karatu ba shi yasa abin so ne ya zama na cewa da a bar 'ya'ya mata su ci gaba da karatu kaɗan ba ce ka su yi aure ba amma a bar su su yi karatu tukuna kaɗan dan idan suka yi karatun ai ko miji ba na gari ba ka basu za su ce ba sa Shi shine mahimmanci to kuma abubuwan da muke roƙon gwamnati ta taimaka mana su sarakunan da kuma masu tafiya da al'adunmu su masu sa baki ba amfani duka mu zauna kara zube mm. to barin fara da batun shawarwari ga gwamnati kin yi misali da ƙwararru ma'aikatan kiwon lafiya a jiha kamar Legas eh. suna nan da yawa har ma ba su da ayyukan yi amma in kika zo kamar jihar Taraba Jalingo sai ki tara cewa ga marasa lafiyan amma kuma ba ƙwararru to wace shawara za ki ba gwamnati wajen inganta wuraren ayyukan da rayuwarsu na su ma'aikatan mai yiwuwa harkan tsaron da kika faɗi a mm, arewa maso mm, gabas mm. shi ke tsorata wasu ba sa zuwa can E to kamar misali kin ga dai yanzu barin dauki ma a ce jihar mu Borno jihar mu Borno jihar eh, mu Borno In shawara zan bayar in son samu ne kafin gwamnatin tarayya ma ta yi zan buƙaci gwamna zulum professor zulum ya maido da duk midwives da suke nan da rai na 'yan borno su dawo su tallafa ma state din in ma zai ba su allowance ne in ma me zai ba su ne su dawo su yi aiki a cikin borno haka malamai retired in mutum da ya bai wuce shekara saba'in ba a maido da shi ya taimakawa wa kasan dan awarware domin ba kowa zai so ya ce ya baro garin su da yake kwance lafiya ya ce zai dawo borno ba mu ne kaɗai za mu iya tsayawa kanmu mu yi wa kanmu to shine shawara na gashi wa gwamnatin tarayya in ya zamana cewa da albashi ne za a bayar har da alawas kamar yadda da muka sani ake yi a lokacin da muke secondary school wuraren su 70s a ba su motan hawa a ba su gida to in shi za a yi ma a yi wannan din domin a samu doktocin nan su koma suna ko ina ba a guri ɗaya ba su kuma doktocin da suke can ɗin roƙo ne za a yi masu cewa da lafiyar jama'a fa shi ne ya sa suka kama wannan karatun su kai su tausaya wa jama'a domin masu neman lafiyan suna da yawa su tausaya musu a gangaro a zo su 'yan jiha jiha gwamnonin su kuma su san cewa da akwai tallafin da za su iya musu don su rike su shi ne kaɗai mu kuma za mu ci gaba da koyarwa za mu ci gaba da faɗakarwa za mu ci gaba da taimakawa gwamnatin najeriya don ta ci maburinta akwai lokacin da kuke ganawa da gwamnati saboda waɗannan ayyuka da ku kuke ma wannan ƙasa eh akwai lokacin da muke ganawa da gwamnati kin san duk kowane ma'aikaci da zan ce ta majalisar ɗinkin duniya da ke nan gurin akwai fanni ta shiya ta gwamnati da ta shigo da mu ciki sai da gwamnatin ƙasa ta yi amanna tukuna ake ciki to wannan kofar shigan ita ce ministry of national planning and budget sai kuma ministry of foreign affairs to wa'annan ta diplomasi da kuma wannan ita ce da ake signing agreement agreement wato yarjejeniya yawwa yarjejeniya tsakaninmu da gwamnatin najeriya sukan kira mu lokaci-lokaci a ce akwai takardar da najeriya take da ita kamar kundi ita ce ondaf document abun da Najeriya gwamnan din ta rubuta a wannan takardan ondaf din shine kowace ma'aikaci na majalisar Dinkin duniya kudinta za ta shiga ciki a yi gyaran ko a yi aikin tare to akan kira akan faɗi kuma nawa aka kashe akan faɗi kuma nawa gwamnatin ta bayar so akan yi wannan haka kuma da jiha-jiha da muke aiki su ma mukan zauna mukan tattauna i gashi kaza ya kamata mun yi namu kuma ku yi naku ku kawo gudumawan naku wayansu ba sa ma ba da gudumawan sai sun dauki alkawari za su yi mun sa hannu a yarjejeniyar da sauri to sai kaga an yi shekara da shekaru ba sa ba da amma duk da haka ba mu daddara ba because aikinmu shine mu tabbata mun canja rayuwar jama'a mun canja rayuwarsu daga inda muka gano su mu matsar da shi gaba ba baya ba to su ma mukan tattauna da su wannan ministry na planning ma mukan yi eh, ma'aikatan tsare-tsare eh, ma'aikatan tsare-tsare tabbas haka ban jikin yi maganan kuɗi da ƙila gwamnatin tarayya ya kamata ta ware ko a kasafin kuɗi na taimakawa ɓangaren kiwon lafiyan ba kuma ganin cewa idan suka ware wannan kuɗi daga ɓangaren gwamnatin tarayya ta sauka har zuwa gundumomi inda ake samu wa'annan ƙananan asibitoci da mm. mata ke zuwa ito wannan gwamnatin tarayya yawanci zaki ce kasafin kuɗi daga bakin gwamnatin tarayya ke fitowa sai kuma ka samu jihohi su kuma su ce su ma sun ba da nasu kasafi na iya adadin jihar ya kamata ya zama na cewa da akwai tattaunawa da ganewa cewa da yawan kuɗin nan fa kamar ma yanzu na ji an rage ma kuma bai dace ba tunda jimlar jama'a da ɗaya take kuma karuwa take kowane garin Allah ya waye bai kamata ya ce ta wurin fannin lafiya cewa da an rage kuɗi ba yanzu sai dai a ce an daɗa shi ba kowa ne yake da samun da zai ce zai fita ƙasar waje don aje a lura da lafiyarsa ba gwamnati ta tausaya ta maido da kuɗin nan su ma gwamnoni su tausaya wa jama'a da ke karkashin su su ma ciyamomi na local government su tausaya wa jama'a da suke ƙasa da su ya zama na cewa da za a samu kowace karamar asibiti a samu kwararre guda ɗaya a samu nurses koda guda biyu a samu midwife guda biyu kuma a samu kayan aiki shi ne babban mahimmancin abu da za su yi don lafiya domin in aka ce maka jama'a ba lafiya a ƙasa wannan abin da ake so a mora ɗin a ce an yi aiki tare ɗin ba zai mayu ba komi yana bayan lafiya ne to roƙona shi ne dai kaɗai gwamnati har ila yau ta yunkura ta yi fiye da yadda take domin jama'a suna buƙata a lura da su tabbas kina ganin kamar shigowar ku kasashen nahiyar afirka ko kuma kasashe masu tasowa irin su nigeria mm. a ganinki alheri ne shigowanku na ku kawo irin wannan tallafi eh to um, idan zaki alheri ne babba ma'ana na shine wato wani ba ma kasashen da yanzu ba a ciki ai kuma yanayin gwamnati yadda ta so ne za ta yi da duk kowane majalisar ɗinkin duniya da take ƙasarta baƙuwa ce a cikin ƙasarta duk kowane ɓangaren eh, eh, majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar idan gwamnati ta gayyaci majalisar ɗinkin duniya ta zo ta kafu tana da muradin akwai abubuwan da take so ta yi mata in kuma aka karkace ba a yi to wannan ƙungiyar masu adadi da muke da ita na nan laifinta ce da ba ta tuhume ta ta aje ta ta ce ba don wannan tsarin muka sa yarjejeniya tsakaninmu da ku ba ku sake dawowa kan hanya ga abin da kasar take bukata gare ku ga abin da muka sa hannu bisa ga wannan gwamnati na da yanci ta ce kowane bangaren majalisar ɗinkin duniya an ba ta yin abin da ya dace a ce mata ta tafi wasu ƙasa sun yi to amma sai gwamnati ta kafa idanu ta ga cewa da abin da ake yi din daidai ne bisa ga tsari da kuma yarjejeniyar da aka damkawa hannu wato kenan ana bin doka ana bin doka to wannan kuma ya rage ga gwamnatin ya zamana za ta iya bin tattalin ta dinga tambaya kuma tana lura da me ake yi a cikin ƙasarta hmm. tabbas idan da a ce babu majalisar ɗinkin duniya a nan cikin najeriya ga wanda yake nesa bai san bambancin ba amma ga wanda ya san cewa da e mun je gurin ko kuma in ɗauki ma mahimmanci babba guda ɗaya ga matar da take yoyon fitsari wa shekara ashirin da biyar yanzu ta warke ta san me bambancin sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.